Thank you.

wanda ake jira sun zo iyayen ango sun zo yaya mun zo tun da ba mu ga wata alama ta iyayen ita amarya ba ko ba nan ba da ake daura wurin ne an ga kwaya karama ya nake ganin a nake jin hayaniya ne oh salamu alaikum wa alaikum salam ta ce ta ce ta ya ce nake ganin mutane haka a mun zo ne magana saura aure a aure aure Allah wannan magana ya wata magana وكده الجمهور حتى انا كنت شايف الجمهور كان بيتكلم وكان بيتكلم الجمهور احنا تقلب ولا كل الرزق بتاعنا احنا بكم اجي ولا مجانا ده وين ده انا ممكن يقول لي بقى كتير انها هنا مجانا ده جنبها مجانا التاير الاوروبي كان كده ما بقوه بزن تورا يلا لا تبقى تورا ليه gane amma da da abin da da dakata da sun kai ne uban yawo ko kuwa a'a ni wani ka je ka turo Alhaji Bashir ya kamar ni zani ne uban yarinya ba zan daura aure da ita ba sai ka turo Alhaji Bashir ya je ta wuce babu wani zancen magana da aure a wannan magana da kana wani da kana da ya ya ko da kana magana haka ya zo kana aure ni zan ci aka zo da kana mutum mana haka ne zan kana mutum Muhammad ya ka da min da rasa da kasa babu wani abu a duniya da zaka tambaye ni wanda nake da dama a kansa kan maki ba wannan magana tana da tsawo amma ina da bukatar ka tsaya mu zauna kan mu tattauna da kai in gana mu wannan abu da suke yi kai Allah ba na son ga mutane amma kowa ya wace tafiyar yana ta ku hakuri kun ga abin da ya kasance saka Allah ya

yana da Allah ku yi mana hakuri da Allah kun gani abin da ya faru da Allah da Allah ya hakuri yana abokin mu dangana shi ga ubangiji Allah ya ce amma shi kuma akwai lokacin Allah yana da kuma Allah ya ba a zai yi ana wannan jama'a ta ko ta koma kuma sai dai mu yi haƙuri wannan aure tun da bai ɗauri ba kuma sai mu Allah in Allah da in rabonsa yi kuma dole a baki in ba rabonsa ba ce kuma sai mu yi wannan an ne sanar ko ta koma kuma daura aure uban amarya kuma ya ki an ba shi baki daidai gwargwado bai damunta ba kuma shi uban ango da shi da jama'a da amina ango da maroƙa ango kuma sai dai mu yi hakuri ga baki ɗaya wannan ba ango nan ta shafa mu shi kadai ba har iyayen ango har amina ango har maroƙa ango wannan shine sanar ko kota koma sai dai kuma mai yi hakuri kuma haka Allah ya so inda rabanta hafizu to dole ne a daura aure nan da soyayya ba in ba rabanka mace kuma

san da hakan A gaya matsala. Gyaran Wannan ramar ba gari na ba. Kala. Da martaba ce a gaya maka. wannan ramar ba dai a nan ba. Akan auren musu da yata ba. Yara kin. Yara kin. Akan Yara kin. shi Yara. Na ce a gaya maka. Yara. Ba za a auren maka da ba. Wannan da ya suna a kan jami. Yara kin. kajin muna. kajin muna. Allah an baka sa'a biyu rana ka daga wannan kaba godiya ke Thank you. babbar hausa yaro ko da mai ka zo an fita gari ba kano da dajin allah a bana ne masarautar kano ta cika shekara dubu da kafuwa saboda haka ne kamfanin sarauniya films production ke mai martaba mai daraja mai ɗaukaka mai girma san kano alhaji dr ado bayero tare ɗaukacin hakimansa da 'yan majalisarsa nummar wannan biki wannan shiri tukunci ne ga duk daukacin jama'ar jihar kano da kuma masu ƙauna masarautar kano da jama'ar kano a ko'ina suke a cikin duniya allah taimaki mai martaba sun kano alhaji ado bayero allah ja zamaninsa allah ya jihar kano martaba da kwarjini a ko'ina a cikin duniya kanan babu mai mata mai mota watan dukkanin wanda ka san wanda yake shi shi ne ɗaya wanda bai zo wurin nan ba tun yi da ayi na da gaba ya ce su suka zo da su alaji bashir su alaji ibrahim su alaji mutu kowa da kowa kai hatta mawaka da maroka da masu alagaitan nan duk sun zo karami shi za ba a so talaka yi arziki don ce a gari annoba ce ga masu kuɗi talaka in yi arziki yaran nan tun yana da kura a kansa ta ɗauke shi na nuna masa aikin kamfani muka biya kuɗi wani likita ya zo daga jamani saboda ma'aikatan kamfani in ya ba su umarni ba sa ɗauka su ne maza dariya saboda ya gan shi ya yi kuɗi zai ci mana mutunci ni hafizu ne ya janyo min wannan ba bai nemi yanki ba da na ɗaya da mun sake haɗuwa ba sai muka rafa kamfani na to da yake cewa je me zan masa sai da ta cikin jama'a yi mana wulakanci muna cewa ma ya tsaya ma ya saurari me yake saboda yace shi uban yaro yake so ya gani to da kai mana mun muzanta ta muka muka hakuri muka to da yace dai yana son ganin ka me irin wannan cin zarafin me na son gani na ko irin gidan nawa mai tunkuyi an ya jiki kun sai da ne masa bayanin cewa irin matsayina a wurin ka ya ce shi kwata-kwata bai san wannan ba. ya fi zai gane ba a jama ne shi ba a halar badawi na gaya maka ni na wanke shi na goge shi na bayar yana kalli a kamfani ya min halin kuruce tsira na ce wa jarabar hafizu gige ya yi bukata ina ya na hafizu ina yi gidan tijjani saboda haka a da duk da wannan kati ba za ka ina ganin ya kamata ka daure ka jina saboda hafizu ya shiga cikin wani irin matsalancin hali dole mu je mu ga duk yanda za a yi sai abin da Allah ya yi kuma shine mafi alkhairi amma ya kamata ka je din domin ka ji kalaman bakinsa ka san adam ba ya rasa wani hanzari to sai sai ji in irin waɗanda zan iya ne to amma zuciyata ba za ta jure aljama'a ahlul badawi yana faɗa ni ina faɗa ba ba zai yiwu ba ka san yadda lamarin yake mu dai da ma'aikatan wannan yaro muke shike nan mala sani zan duba lamarin gani zan je eh abin da ya fa alheri Allah ya zabe to na go ai sai mu je ko ha ka fara da mu wanke watan ko amma ni da yawa ya hana ne shi ne ya yi kuɗi hakika ya kuɗi da ya kai wanda gidansa na da ya ce da mijin iya baba kuɗin kamfani na ne ya sata idan na aike shi banki ya rage ya bota iska ya ce za a biya ma'aikata kaza da kaza ya tafi na sata ai da ne ya kuɗi saboda ya sani to salamu alaikum na gode da yi ba to ma da ganin ya kawo ni ɗan ɗaurin aure sun gaya min abin da ka faɗa sai na zo zan zo ɗin ni waye da ba zan zo ba ai nawa ne ni kuma naka ne abin ne sai a gaya mu muna da cikin tijjani da tafiya ku hazo da ce na zanta da kawai aure sun gaya mu komai tijjani a sanya wa zuciyar ruwan sanyi a daga salama lakin tashi na ba ta hauka a zai kaya ni a jihar ya ya kana ko Allah na na kana ni alhamdulillah Allah ina nan alhamdulillah an ga ya ta fara yawa ɗan lokacin baka eh an kewa eh kuma ina son ganin ka wallahi saboda akwai wasu bayanai da nake so mu tattauna da kai a da mu cewa nayi waya ta ba ne ya zuwa da godiya ina sauri mu ba ba gane na ba kana wata ta ya yi da nake cewa sun sun iya hanyar da ba su ai yanzu ba ikirarin saboda an samu canjin ma'aikata ga shi na wani mu biyu kenan a iya kwas to na gashi da zaka samu ma'aikata kai ne ka su ba ya kamata mu maka bayani domin je kai sai ne da wannan saboda haka mu zuwanci yanzu ba wani abu da aka yi waye a kan duki ne waye da ake waye ke yana sun naka ne ba ba ka san shi ba baka san shi ba yana da saboda an ce ke kada to na gashi ya kamata ya yi ba ba ina ya ke shi sa to zan yi musu waya a ai kamata sai mu tafi da kanka ma a mita zani zanar kan ka zai wani ya zai zama ba kai wani wanda tare da kai to zai fi kai yayi da sun ganta sun ga sun ga cewa kai ne ba wani matsala to ba wani matsala tunda ba wani abu da nake yi daman kai nake so gani yan sai mu tashi sai kasance mu ji tare da kai ba wani alhamdulillah hakan yayi da sai da shi ba to shi ta da ni ya mai ku ta manta ne annabi shi ya kawo yana tashin tashin abin da ya wuce ya kawo magana akan magana akan magana